eh wato abin da ke faruwa shine a ranar lahadi da daddare a hannun karfe takwas da wani abu zuwa takwas da rabi haka al'ummar garin makarfi kanin hukumar jihar kaduna sun kira mu wato abin da ya faru shine wasu mutane ne suka je garin waɗanda ake zargin ko dai yan fashi ne ko kuma ana alakanta su da yan kungiyar jama'a ta alisuna da wata wajen bisa dalili daya da wani dan garin ya gaya min alhaji musa sun ce sun zo amma da zuwan su abin da suka fara yi sun doshi ofishin yan sanda caji ofishin yan sanda na garin inda suka yi harbe-harbe a gurin kafin suka je bankin da ke garin wanda suka yi fata-fata da kofashi suka kuma wato eh, kacaccala bugun ko rufin kwanan shi wannan banki eh, bayan wato sun ɗauki dai awoyi suna harba harbe har ma an ji farfashewa abubuwa da ake da tunanin ko ba mamamai ne ana tunanin eh, wannan abin dai irin shigan abin da ya faru a samu naka karamar hukumar dare a irin wannan jihar ta kaduna dai wanda suka je police wato suka je station na charge office din yan sanda suka kuma je bankuna abin da ba a samu tabbas ba shine ko wato mutane guda ne amma dai kamar inda mutanen garin suka gaya mana wasu daga cikin wannan muka tuntuba hmm. sun ce lokacin da ake harba harban suna allahu akbar allahu akbar duk da yake kamar da wani faɗa yace yana tunanin kamar abun bai da alaka da ita wacce kungiyar ake ganin yana tunanin kamar ko yan fashi ne kan shi shi gwamnan jihar kaduna ya je wurin yau shi alhaji mukutar ramadan yau kuma lokacin da ya ziyarci wurin irin yadda aka ga wuraren da shawarar ya ce irin fashin da aka yi a wannan banki ya yi kama da na lere wato yanayin abin eh, zuwa zuwa police station kafin banki da yanayin yadda aka abin da daddare da farfasa gurin wato suna da kamanceceniya da na karamar hukumar lere da aka yi a samu naka duka dai a ita jihar kuma duka ƙananan hukumomin guda biyu suna kusan a iya cewa suna iyaka ne a jihar kaduna wanda kamar sun gefe sosai a iya cewa ko a iya yin amfani da wannan dama ganin cewa wato suna gefe can kafin a ce ila ko jami'an tsaro sun ɗauki wani mataki na mai da kofa wani abu ne babba kuma shi kanshi kwamishin yan sanda da shi aka je wannan ziyara amma bai ce ko ga adadin abin da aka yi ko ga abin da aka rasa ba amma dai ya ce ana ana bincike